baki mai yanka wuya. Wasu magoya bayan jam'iyyar APC a jihar Borno sun bayyana fushinsu kan zargin ɗora musu ɗan takara saɓanin wanda suke bukata ta hanyar yi wa gwamnan jihar ihu. Shin yaya masu fashin baki suke hasashen alƙaluman ƙuri'un zaɓe na jam'iyyar PDP bayan ficewar gwamna wuke daga tawagar yaƙin neman zaɓenta? Jama'a Assalamu alaikum. Wasu hotunan bidiyo da suka karaɗe shafukan sada zumunta kenan da suke nuna yadda wasu magoya bayan jam'iyyar APC suke yin sowa ga lokacin da gwamnan jihar Farfesa Baba Gana Umar Zulum ya kai ziyarar aiki a ƙaramar hukumar mulkin biyu a farkon wannan makon. rahotanni na bayyana cewa matasan na bayyana fushinsu ne kan ɗauki dora da aka yi musu na wani ɗan takarar majalisar dokoki saboda yana da goyon bayan gwamnan da mataimakinsa lamarin da ya sa ma ɗaya abokin takarar tashi ya sauya sheka zuwa jam'iyyar pdp mai adawa a jihar to sai dai kuma a wani taron manema labarai a maiduguri babban birnin jihar ta borno kwamishinan muhalli na jihar yarima misali ya ce wannan siyasa ne kawai waɗansu maganganu na shirme da muka je ana yadawa bayan mai girma gwamna ya je biyu lafiya ya yi kwana hudu lafiya muka raka shi lafiya ya bubbuɗe mana ayyuka da gwamnati ya yi tun daga farkon shiga gwamna biyu har zuwa ran juma'a da muka raka shi ni wannan na ɗaya daga cikin wanda suke kusa da shi duk ba inda ya taka da ban taka ba ba inda muka ji wai an yi mishi wani hayaniya ko an yi mishi wani rashin mutunci duk ana ta yabon shi ana ta mishi kirari na soyayya ana mishi mubai'a da godiya irin abubuwan da ya mana shine abin da ya kawo ma'ana nan don mun yi wayan suna ya wayan su ƙarayyaki na ƙiyayya da son haɗin kai na jama'a da rashin mutunci ma ƙasar. To honorable uh, commissioner akwai wani fifin biyu da ke yawo ko cike daga social media ne na ke nuna cewa kamar mutane ne eh, matasa suka nuna rashin amincewa da wayan gwamnan jihar Borno. Wato kamar yadda na gaya maka duk inda gwamnan na ya shiga ni ne ma ɗaya daga cikin wanda suka je suka tarbe shi a jeji kafin ya shigo garin kuma ba mu barin shi sai ya kwana duk inda ya shiga wannan ina kusa kusa da shi a tawagar mota ma ina kusa ba inda muka ga an yi wannan abu wataƙila hade-hade ne na zamani amma dai mu abi ba mu ba in kuma wa'ansu sun ɓoye a cikin wani lungu suka yi kaga ba za mu bi su mu neme su amma dai duk mutanen biyu mutanen apc masoyan shi ne magoya bayan shi ne wannan abubuwan da kuka gani ƙarya ne. muhammad bello wani ɗan jarida ne a jihar borno da ya shaidi ziyarar gwamnan a biyu. akasarin al'umma suna harzuka ne da shugabanninsu saboda idan su mutanen suka nemi a yi musu abu gwamnati ta ce ba za ta yi ba to su waɗannan mutane na mutanen garin biyu sun nemi a tsayar musu da wani ɗan takara wanda su suke so to amma gwamnati sai ta ki ba ta bukatan wanda su suke so in sai dai wanda take so shine ta ba musu dalilin yin wannan bore kenan kuma akasarin mutane yadda muka yi nazanta da su sun yi bayanin cewar karfin gwamnati gwamnati tana da karfi a irin wannan irin wannan al'amari domin eh, ita take sawa ko kuma ta cire alhali al'umma mutane ba su san waɗanda take sa sawa ɗin eh, ana sa wato ana samun akasi to su ma mutanen biyu din sun samu akasi da abin da suke so da kuma abin da gwamnati suke so shi yasa suka yi wannan bore su sun karyata cewa an yi wannan bore ɗin abin da yasa suka zo wannan wuri suna so su nuna ma gwamnati cewa gwamna sun ji daɗin zuwan gwamna ɗin su nuna mishi godiya akan irin zuwan shi to amma kuma ala ayi halin abin ya riga ya faru sai dai su sun nuna ba su sani ba ba su san ma an yi ba amma gaskiyan zance abin ya faru. yanzu dai a iya cewa an sha ta daga tsakanin jam'iyyar pdp da gwamnan jihar rivers ne su muke, bayan da shi da dukkan 'yan bangaren sa suka ce sun fice daga tawagar yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar atiku abubakar da aka sa su a ciki tunda dai ba a cika musu sharuɗan da suka gindaya na sulhuntawa da su ba jam'iyyar ta pdp tare da dan takarar ta atiku abubakar duk sun fito karara suka bayyana cewa bukatun na wuke da 'yan bangaren sa da suka hada har da sauya shugaban jam'iyyar iyoce ayu ba za su samu ba a yanayin da ake ciki a halin yanzu wani mai fashin baki kan lamuran siyasa da tsare-tsare a najeriya baba yusuf ya yi nazarin hasashen yadda zaɓe zai kasance wa jam'iyyar ta pdp ba tare da wuke da 'yan ɓangarensa ba na farko abu mafi muhimmanci a siyasa shine mai za a kawo ƙuri'u jama'a ba jam'iyya ba ya barin wannan kwamiti ko kin ba da haɗin kai zai taba zaben rivers jazz idan muka dan koma baya kaɗan zaben shekarar 2015 pdp jam'iyyar pdp an samu kurgu sama da miliyan 1.400 a jihar rivers wanda a lokacin apc sun samu kurgu kusan 65,069 kwarai a shekara 2015 eh, zuwan shugaban kasa muhammadu buhari to amma mu sani a wannan lokaci pdp sun ci wannan kurbu ne a bisa dalilai biyu na farko shugaban kasa mutumin pdp ne pdp ce take mulki a sama pdp ce kuma take mulki a jiha duk da shi a meci ya fita daga pdp da a lokacin ya tafi ya shiga kungiyar apc sannan kuma jama'ar ribas dama shekaru goma sha biyar kafin wannan lokaci a pdp suke jiha ce a al'adance jiha ce ta pdp kuma suna son shugaban ƙasa jonathan a wannan lokaci saboda haka wannan gurgu ba na wike ba ne shekara ta 2019 aka sake lalakati a lokacin wike shi yake kan mulki ina kan ganiyarsa ya yi zubi na farko ina so samu a bahi dama ya zubi ne pdp sun samu ƙuri'u kusan 473 da 'yan kai apc sun samu ƙuri'u kusan dubu dari da sittin ko da hamsin da yan kai na yi rabin na pdp na pdp amma abin da za a duba a shi shine abin da pdp suka samu dubu biyu da eh, goma sha biyar da kuma abin da suka samu dubu biyu da goma sha tara hasali ya nuna cewa shi wike ko kuma pdp a ƙarƙashinsa a jihar ta kaifin siyasar pdp da karbuwar ta tarin tunda kuri'u dubu da wani abu ba su kai ma rabin ƙuri'u miliyan ɗaya kuma shi yake kan ganiyarsa a lokacin to saboda haka idan muka zo muka yi wannan waiwaye a dan tafiya da malam bahaushe muka zo muka ce to za mu yi hasashen me zai ka zai faru biyu da ashirin da hudu me wike zai kawo menene abubuwan nasa me zai aje mana ga bisa dukkan alamu zai wahala wike ya kawo ƙuri'u da ya kawo a baya dalili shine na farko akwai wani mutum ya fito peter obi ya shigo siyasar najeriya kuma ya dan kawo wato tsaiko ga tafiyar siyasa musamman ga manyan siyasun guda biyu pdp da apc ana ganin akwai mutane suna musamman mutanen kudu suna ganin sa kamar wani zakaran gwajin dafi ne wala Allah zai zamanto shi ne zai kai su jama'a da gaci to saboda haka ga bisa dukkan alamu magoya bayan peter obi a jihar rivers za su kwakuli ƙuri'u daga jam'iyyar apc da kuma jam'iyyar pdp sannan akwai sababbin waɗanda suka shigo harkar siyasa bana saboda wannan zaɓe da za a yi a nan ma zai ɗan gwagwuya amma ba na ganin ƙuri'un da zai shi fita uku zai karba zai canza salon zaɓe a rivers sai kuma wani zakaran gwajin dafi jam'iyyar apc da suke kan mulki sun tsaye da takara jagaban bola ahmad tinubu wanda fitowarsa za ta ɗan ƙara canza lissafin siyasa saboda haka wannan zai kawo wani sabon wato takaddama ga pdp a jihar rivers amma ba na jin apc za ta karɓi jihar rivers amma ma'ana ita ce idan har wike yana wannan yana wa'annan abubuwa ne don yana ganin idan babu shi ba za a tafi ba abin da muke magana anan nan shine ba ma jin idan har ya ce ba zai ba wannan jam'iyya ta pdp za ta gaza a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen hausa haruna dauda biyu da halima abdulra'uf jumbi hamza ne ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka